Har da Fulani makiyaya suka share sama da kwanaki takwas suna kaiwa da kuma kona ƙauyuka bakwai a ƙananan hukumomi na Ardo Kola Lau da kuma Yaro da ke jihar Taraba ya raba mutane sama da dubu takwas da gidajensu mafi yawa daga cikinsu mata da yara da yanzu aka ke zaune a sansanoni hudu. Tawagar gwamnatin jihar Taraba ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jiha injiniya Haruna Manu ya kai ziyarar gani wa ido wuraren da abin ya shafa. Ya nuna takaicin gwamnatin Taraba ganin yadda ƙauyukan manoman suka zamo Kufayi, mataimakin gwamnan jihar, ya danganta tashe-tashen hankulan da rashin haƙuri a jawabinsa ga 'yan gudun hijira a sansanin da ke Lankaviri. Ai, gwamnati za ta yi duk abin da za ta yi, mu tabbatar cewa kun koma gidajenku ba inda ya kai gida ko baka ba mun bi mun ga irin da aka yi gidaje da aka kokkona mun tabbatar cewa wannan abun din da ya faru aikin shedan ne kawai ya jawo wannan haka din in Allah yarda ba zai sake faruwa ba. A hali da ake ciki yanzu mazauna ƙauyuka da ke makwabta haka da waɗanda aka ƙona na zama cikin zulumi da fargaba dalili ma da ya sa su kwashe yara da mata daga ƙauyukan kamar yadda mazaunin bandawa vinnan ya shaida mini. sunana dan jima bako sai dai makwabtanmu da muke tare da su shine abin ya shafa amma matsalar mu kenan ba mu da zaman lafiya ne dole mutum ya fargaba dole. kyani aka ce da yawa daga cikin ku yanzu ba kwana a gidajen ku a kwale-kwale kuke kwana. haka ranka da haka haka haka wasu ma ya shi da daren yayi haka nan muna ya dibi yara mu je maji gungu. shugaban bangaren sashin tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin Najeriya Brigadier general Habila Vintanaba ya zaga tare da tawagar ga kuma abinda ya shaida mini a hirar mu. Abin da muka gani lalle kan an yi kone-kone gidaje da yawa kuma abun lalle ya bamu damuwa. A to jaman tsaron mu suna da jiragen yaki da masu sauka angulu da suke sintiri da me yasa ba a saka wayannan ta ganin cewa wayannan da suke ta'addancin nan suna tafiya ne cikin kungiyoyi kaman su afkawa jama'a. Ba za ka ce ba a aika ba, ai za na aika suna yaki lalle. amma ka san ta ta'adan shi din kullum wurin da abun suke suke samu abun din shine can gefen Borno Adamawa da Yobe nan Taraba namu da sauki saboda haka kowane lokaci ga wani lokaci in jiragen ma suna suna cikin sararin samaniya ba za ka gane ba saboda haka ba wai ba aika ba ana aika na hira da mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu kan waɗanne matakai suke ɗauka don kare lafiya da kuma dukiyoyin jama'a ganin karuwan hare-hare da ake samu a ƙauyukan manoma da ke jiha da wannan abin ya faru wadansu an fito da su an ajiye su a makarantu da wayansu wuraren gwamnati wasu na cikin gari da farko da an kai musu abinci kayan masarufi wayansu irin su bargo da taburmai abin da aka fara kai musu kenan gwamnati za ta yi kokarinta ta ga cewa lallai duk wayannan abubuwan din abin da za ta iya yi mu ga cewa Allah da mutanen nan sun koma gidajensu mu ba su tabbacin kuma gwamnati tana nan tana iya kokarinta sai dai ayar tambaya ita ce wace hikima manoma da fulani makiyaya na yankin Gembu suka yi amfani da ita wajen zama lafiya da juna kuma me yasa sauran yankuna da ke jihar ta Taraban ba za su yi koyi da su ba wajen tabbatar da dawamammiyar zaman lafiya Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya